baɗi suka mai da addini su zahiri suka kago wasu bidoyi suka mai da su baɗi ne suka ce to abu huraira ya ba mu hujja ya ce jaka biyu gare shi ta zahiri ya faɗi ta baɗi ne ko mu mun kasanta to ga dai abu huraira da ya karanta da wani ta baɗi nan bago da haka mu tambayi malamai ne ake ne ga abin da alhafiz ibnu hajar yake cewa wa hamala al-ulama'u al-wi'a alladhi lam yabussahu على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم يتجكد أبو هريرة بيبو شبا يتجكد تتجكد سونا ميا قول سرا كل اللذائي ميا قول أيوك كان دذاتي جلوكة النبي صلى الله عليه وسلم يا سلد أبو هريرة وأبو بوك وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرخ به خوفا على نفسه منه ولنوقف في أبو هريرة يكن أي كان كمن جرواهي يفعله أن أبو أما بيت هو قرر بمن شرع بن بيته على كقوله أعوذ بالله من رأس السكين وإمارة السبيان يكفي ألا إنا رقم تقري حقا لي شكرا ستسل ألا يكفي أبو هريرة لي شكرا كان سنة ترى يمسك ki Allah karka gwada ni shekara ta 60 da sarauta ƴan yara a shi annabi salatu ya sanar da shi ƴan yara za su yi sarauta kuma daga shekara ta 60 an faɗa masa wasu miyagun abubuwan da za su faru yake yushiru ila khilafati yazid ibn muawiya yana nuni zuwa ga halifancin yazid ibn muawiya li'annaha kanat sanatu 60 min al-hijra saboda shekara ta 60 bayan hijira muawiya yazid ibn muawiya ya karɓi mulki واستجاب الله دعاء أبي هريرة ألا يا كرأ أبو هريرة فمات قبلها بسنة شكرا بدا كافر ولا لوكسي ألا يكرأ kaga inda kafin mulkin yazid ya zo yana ba da labarin sai kun ga ɗan yaron can na gidan sarki sarki mu'awiya ɗan yaron can nan gaba zai zamo halifa zai sa a yi bala'i a madina za a kashe sabon manzo Allah za a zubar da jini za a zo makka za a yi fitina a lokacin su za kun ga Husaini da yakin dukkan manzo Allah za a je a yaƙe shi za a kashe shi Karbala da Allah kuna tsammanin za a bari a zauna lafiya to me amfani ya bada irin wannan karatu a wannan lokaci ku tsaya ku ga abin da alhafi eh, al-Imam az-Zahabi yake cewa da ya kawo cikin tarihin Abu Huraira a cikin sai wa alamin nubala muna da mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da cikin da shida ya kawo wannan ruwaya ta kanta ta bukari sai ya ce kuntu هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث wannan hadisi na abu huraira cewa yana da jakadu ya buɗe guda ya rufe guda yake wannan yana nuni da halalcin a ɓoye wasu hadisai لو في شريعة آه. التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع وصعد السيدة ذات إيمون أدى وتفتنا فأصول ذلك وفروع كيف هذا يكرم الله كودا أعجيدا إذا كرم تبدأ ولي حديثي أو نقول نقولين دباعة فإنت سنة إيه؟ مو أدى وتفتنا وأن حديث إذا أبو هريرة أمنا من بعدين يا إيبا أو المدح أو الزمي فكما سوحد السيدة يا بولي سوحد السيدة kamar ka zo zamanin da mu'awiya ke gwamna a sham lokacin da yake rikici da sai na ali sai ka fara yaɗa hadisan darajojin sai na ali ka iya fahimta ka lokacin za a ɗauki kawai kai dai ɗan tawaye kake ɗan adawa kake so kake ka hana mutane goyon bayan yakin da ake yi ko ka tashi da sham ka je kufa a lokacin da sai na ali ke tara jama'a a je a yaƙi mu'awiya sai ka fara faɗin wasu darajoji na sai na mu'awiya كما تشي ودع من صلى الله اللهم اجعله هاديا مهديا واحد به ألا كفي يأتي غير شريه من شريه وألا كشريه جوال أمه ألا كياك تيونا أدو أربعين غمو أن يأتي دليش يكرو أشرين لما أوي أتقو لملك دا الأمة مسيحة السزبا أتاريه السبا إرس أنك تدعو بزانا كبا كان الله فأما إلا ذاك دير ولين بحليك كارا جماعة جاء يأتي مؤوية كارا تدعو أن هذا لا كتابة كلا كورة لا كتابة أمام ذلك أما حديث يتعلق بحل أو حرام أما دون حديث بكر العلاء هذا حلال هو حرام فلا يحل كتمانه بوجه حلال فقط كتابه ومتعلي ذاك دول لي أكثر أن تجد متعلي الدين فإنه من البينات والهدى يسد من وننا تحل بينا من أبو بواد هد الشريع في سيد البخاري قول الإمام علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله قلت إذا كان تجدوا شهده أبند ذاك غاني كبر أبند باسا غاني وا أتحبون أن يكذب الله ورسوله كنا فاتحين يسألنا ده منظولي أكو إن ده إنك جاء آية ونجا كافرتا حقا بيان ده ذاكي فكتشي سرعي ولكي كتشي سي إيماني سكاسي كرم سامشك yi dabarar yadda za ka shigar mashi da ita a hankali har ya fahimta jawo hankalinsa ka kai shi wurin da zai gane domin jama'a akwai yanayi akwai bi'a ko wani abin da za mu karantar a markazin sahaba ba za mu iya karantar da shi a kan wuri ko jira ɗawa ba misali saboda ne saboda cikin cikin ɗari wa'inda za su zo na wa'inda dama suna da tawajjuhi na sunna ƙarya ne ko gaskiya ne to kaga a ce ka sanya za ka karantar da shi gaskiya guda ce a faɗe ka jira ɗawa فاضح انت مديره فاضح انت مسجد الصحابه فاضح انت فرفر الا انت فحيتا جسياتي جسياتي اما يا كما تعرفون وين ذا ابو دي وسجك اكو عند بات ابو كان ده ابو دي كم اللي فارو كنا لا تتعي يتي وكذا لو بس ابو هريره ذلك الوعاء حتى ان ده ابو هريره زي بوش وكان ده قد يفدي لا اوجد ان توتا مثلا بل قتل يتخيل يوم اتسيه ولكن العالم فأما <coughs> فهو اللوك في مال مين قد يؤديه اجتهاده وكان ينفع ذاك أو ستياء سنة سكن كيفي إلى أن ينشر الحديث الفلاني هي عن السنة يعني في حديث يجي كلام تجد إلا بقى جانب سبب أن ينفع لي رأي السنة ما ليس فله ما نوى ينا دلادة أذن دهية وله أذن ينا دلادة wa in ga ya kuskure shi ta hadi ga kokarin da sha Allah hmm. akwai wata magana kuma mai amfani har wa yau da Imam Zahabi yayi a mujalladi na goma shafi na ɗari shida da uku cikin sirar alamin lubala a nan ya zo da shi ne a cikin tarihin nu'ayin ibn hammad nu'ayin ibn hammad kamar yadda galibin malaman suna suke gamuwa da jarabawoyi akan sun bayyana gaskiya ya gamu da ita to sai magana ta ja maganar tana da tsawo ku rubuta mujalladi na goma shafi na ɗari shida da uku shirar alamin bala magana tana da muhimmanci duk wani ɗalibin ilimi ya zo na bare ya karanta ni ma yanzu na aro littafin da karanta yake cewa bayan da ya kawo abubuwan da aka yi masa inkari yake wa qad sahha anna abu hurairata katama hadisan kasiran mimma la yahtajuhu al-muslim fi dini ya inganta cewa abu huraira ya ɓoye hadisi mai yawa wanda musulmi ba su da bukatar sanin su ga addini sanin wa'idan hadisan ga addini kaga kenan ba wajibi ne sai an san cewa nan gaba sarki ka za zai zo ba بواجبي لي وكان يقول ابو هريره كتر شيء كان لو بسطته فيكم لقطع هذا البلعوي عندنا ان يا ده wannan حديث اشكو ان ينكي لي ويا يتي وليس هذا من باب كتمان العلم wannan baya cikin boye ilimi في شيء wannan ba koyon karatu bane fa innal ilm al wajib duk ilmin da yau wajaba kaga tauhidi ne furu'a ne kowane iri ne يجب بسطه ونشره واجبي لحياة شيء أبين شيء ويجب على الأمة حفظه كما الأمة يا وجبة تكرنتيش كثير والعلم الذي في فضائل الأعمال علم من دي ينا دا علاقة درجة وسؤالك مما يصح إسناده wanda yake isnadin sa inganta ya ta'ayyalu naqluhu ya wajaba a tirato shi wa ya ta'akkadu nashruhu ya kamata a yada shi wa yanbaghi lil ummati naqluhu daidai ne al'umma ta kula da shi wal ilmu al duk ilimin da yake halas ne kawai la yajibu basuhu ba dole ne a yada shi ba wala yanbaghi an yadkhula fihi illa khawasul ulama irin wannan ilimi bai kamata a shige shi ba sai ga waɗanda ke tahassus khalasul ulama a ce wannan malami ya kware wajen sanin mantiki wannan malami ya kware wajen sanin kaza ilimin da yake ba dole bane to bai kamata kowa ya tuka cikin shi ba a a samu wasu da za su yi takhassusi a cikin shi sai ci gaba da cewa wal ilmu alladhi yahrumu ta'allumuhu wa nashruhu ilimin da ya haramta a karanta shi ko a yada shi ilmul awa'il ilimin mutanen farko kafin zuwan musulunci wa ilahiyatul falasifa da ilimin aƙidun ɗan falsafa wa'inda muka gaya muku cewa sun riga addinin musulunci zuwa tunani ne na 'yan adam suna ƙoƙarin gano ubangijin suka tsara suka yi amfani da hankalinsu bayan zuwan musulunci kuma sai aka samu wasu suka ɗauko suka kawo cikin addini suka cuɗanya su da ilimin tauhidi ya zambi da Allah aka so a sanar da kai sai an biyo ta bayan gida an yi zagaye da su a ce ai baka sanin Allah sai an wada maka sai al'alamu hadis li'annahu law lam yakun hadisan lakana lakana qadima ولو كان قديما للازم من ذلك هاي تفني هاي تفني اكيد كاو sai an shiga ran da bawon hamsin da bakwai ka haɗa mato kaga kenan ka tabbata Allah gudana kafin nan kai kanka ya yi zafi ciwo ma yake da kamar sa da yake faɗi mu ko addinin musulunci ne akwai mana kul huwa Allah ahad magana ta ƙari kuma mun yarda in baka gane ba a ce kul man rabbu samawati wal ardi وما بينهما ان كنتم هذا ابي غسل ايدي وهلا انت تولن حرام ياكل wa ba'd riyadatin bal aktharu yace da mai yawan a ilimin da suke wanda suke kuma riyada wato riyada kamar abinda da bai galibi sufa yake cewa a horar da rayuwa kana son haka kawai zuciyar ka sai ta nasa ma ba abin da kake so sai soyayyen nama sai ka ce to aje kasuwa a so nama na dubu kuma a sau irin wanda kake so in so ka cike kasa shawa in a wazu in gidibe duk abin da kake so in kan rago kake so a yi masar ke sunai a haɗo maka sai an kawo ma shi ka diba ne wani zuwa sai kake ce turai an ƙya ba ba za a ci ba sai a je a yi sarka bayan Allah su kai wannan riyaba ka horar da rayuwar ka hana masa abin da kake wasu ruwa suka mu gaddadi Allah ya kara masa rahama yakan yi wannan so riyabar da falasifa ke yi ta wuce ka'ida addini kamar da Allah tabaraka wa ta'ala magana wasu magabata su wa ruhbaniyatun yattaba'uha ma katabnaha alaihim Allah bai wadanta musu ita ba sanin gwaje fa ma rawa haqqan ayatiha mutum ne zai shige yayi halwa kwana 40 bai sallar juma'a bai sallar jami'a bai cin komai ban da kejin masa da kuɗin ruwa guda da ni yau har hajjara ya suka da hajjar ta ba da in wata yawa ciki na tsuji da nan sai shi ɗan shi jikin sai shi wul sai wulga ma hatsa sai ce ya ga Allah an halaka shi ko ba halaka shi ba to wannan riyaba ce ta falasifa shi ne za a je karatu wannan ilimin shi ma haramun yace wa ilmu sihiri da karatun ilimin sihiri yadda za a yi ta'amuli da aljannu mulla yaya eh a sa su je in hanka ya baka su ɗauko misali ai haka sai a su kawo magani ko su je shagon wani su ɗauko madara da biskit da rayar na abubuwa ko su shiga cikin zuciya wani su yi wasa da ita yana kun mata ce sai a zo a raba shi da ita a sa mai kyamata ko a lalata mai kamshi jin kamshi da zarar ya shigo gidan shi duk abin da gidan shi wari yake ji ko a ce a samu kwai dungi هذه كالأشن ان تكا جريكي كالأشن مرهو ان وكما كسر أولي سأكر ان يدى كالسان أنا جنوارم ان جاءت بحاكم تاكا بيرين جنوارم ذا دي إريك رمو أن أبو بوان هو أباك ساعة سياسة أبيت أقول لي هاي إيه؟ واني ما جاني وانا نسامك إنك سيبت إنجيني a sa mutan tabaru kai ku a yi ma wani tattabaru wanda zai sa ka zan fari kanka irin mutane su duk irin waɗannan abubuwa sihiri ne mala yace wa ilmu sirri karatun su shi ma haramun wasibiya wal kimiya wal sha'baza wal hiyal waɗannan duk sai an je suwar malam jami'in sun kafa ma'anar wa nasrul ahadith al mawdu'a da ya ahadithan ƙarya abinda masu wa'azi ka yawan yi وكثير من القصص الباطلة أو المنكر وسي ديوان وسي مكاريا دمونا وسيرة البطال المختلفة دلا باران جارو ماوا إن وان دزا أكي ياشيك على قدود جدد وسي ديقود يتو سأدين يستقى زكا فتا يستقى بدا قدود إلي الله بارسوها اللامو لجنامو نعم قلنا هل جنامو حيكو سولا بارس ما ليس دوك حرام اللي كرسين وأمثال ذلك ورسائل إخوان الصفا وشعر يرعب فيه إلى الجناب النبوي ليس بدون سواء أودك فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم كو تتقى متنشنسا كو الفرماء إيانس كو توتقوا نادي إلي لشي تقيت أين الله يسأل فالعلوم الباطلة كثيرة جدا فلسفة في علم مكة وعند الشريعة بكذلك في مصنع ديوان قعد حياة ترد ومن ابتلي بالنظر فيها للفرجة duk wanda an ka jarabta da sha'awar karatu irin su zai ya dan wartsake ya ji daɗi wal ma'arifa kuma ya yana da sha'awar yawan karatu min al daga cikin mutane masu yawan basira falyuqallil min zalik ko an jarabta shi da wannan ya karanta karatu وليطالعه وعده ثم ينتاج كرتوه كرنتا شيء يسكن عليه فيهتوه كرنتا متعب وليكتب شيء الله تعالى كما يكتبه الرسول لك وليلتجئ إلى التوحيد يقول خلي تقبل كراتون توحيد دون سائر وإذا أول صوتي ما ينكر والدعاء بالآية في الدين يترق الله يسعى كما لا يسعى الدين وكذلك أحاديث كثيرة مكذوب يتحكى هذه السودية كريا وردت في الصفات وإن صندوق من السكوفين الله لا يحل بقها <clears throat> بيع لسا آياته إلا للتحذير من الاستشهادات كيف إن أنا صن أحنا متى لكل kama hadisin da yake إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق الخلق أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق الإمام ابن الجوزية قال في كتاب الموضوعات وجعل يسيح الاستكلفة سيفارة هل التدوج سيسقى دوش اللي يشتكى رجوله دوش اللي يزفى سيئتي بزوها أن يحل التكلفة فقالوا الزنادق قالوا في صفحات منازل قالت وإن إيه، أمكن إعدامها فحسن إن حد السنة من الأريات إن أنا بحيكم قوليتي يزن باعكر تصفيع الأمة في أبونا ليش اللهم فحفظ علينا ديننا ولا قوة إلا بك قالت منى رقال لا يتأري من أجين مو بعضنا ولا تأري إلا لان الله ويا قولي وتقينا نأم أو يتاقوا من الأريات انا أغني يا داتي دوانا كراسل لموتي فكي نأبو هريرة كي yana da jakunkuna guda biyu na ilimi ya yaɗa guda ya ɓoye guda in ba a yi bayani ba wani zai je ce a kai kenan ko ahlus sunna suna ɓoye ilimi mu dai ilimin mu na sunna ba mu da abin ɓoyewa a amma muka yi iya ƙoƙarin mu mu ɗan sa salon basirar da muke da ita wajen ganin cewa mun isar da saƙo da zai fahimtu muradin mu shine a gane ba muradin mu shine mu kaida maka hujja ka shiga wata ba haka muke bukata domin mu muna tafiya ne bisa tafarkin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin kwaɗayin da yake mutane su shirya ne Allah ke ce masa ba wannan ayar yake nufi ba la'allaka bashi'un nafsaka ala Allah yakunu mu'min manzo Allah ce kai kin kada kai ka mutu saboda tsananin damar da kanka don mu su imani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwaɗayin a shirya da haka yana bi iya kokarin sa ne bayanin a shirya amma sai saboda Allah kowa ya shirya zamanin manzo Allah to in dai ba kowa ku shirya zamanin manzo Allah ba zamanin kowane malami ba kowa ke shirya ba amma dai kowa ya iya kokarin sa wajen bayyana gaskiya ta hanyar da za ta isa ta hanyar da za a gane ta shine ma'anar abin da Allah ta halatta wa kullahu fi anfusihim qawlan baliga ga ya muku magana mai kama da ratsa ina da muna da sauran lokaci da za mu karanta wannan babu sun da bai da sauran باب الإنصات للعلماء حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن آه، عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنفت الناس فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض باب insati للعلماء باب مينون اما لمينا مغنى هنا لشو اي شروع da حدثنا حجاج حجاج بن منهار قال حدثنا شعبه قال اخبرني علي بن مدرك عن ابي زرعه ابو زرعه الرازي مالا وعين حرم وحرمي بالهذا الضرب هرم بما أمر ونعيني ليش تسميني وش جي كان جرير مي طب وش كان عمرو بن جرير مي كذا؟ أن جرير سيكو يا كبولة دكاكان سجرير بن عبد الله البجري إن جمالا ترى ثم لا جاب اليوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له في حجة الوداع جرير يسمى منذ الله يأتي مسألوك سنة في حج بوطانا kafin mu je ga abin da manzo Allah yake masa wannan ya ture maganan da al-hafiz ibn abdul barr al-Namri al-qurtubi al-maliki rahimahullah wa Allah ya ji wanda yake cewa jarir ya musulunta kwana 40 kafin cikawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsakanin dawowar manzo Allah ko kuma gama hajjin ban kwana da cikawar manzo Allah kwana 70 ne har da ɗaya ko biyu kaga kenan a lokacin duk yana rayu ba ka wanne na karfar da magana al-hafiz ibn hibban al-busti da imamul bagawi mai tafsiri waɗanda suka ce tun cikin watan azumi yan musulunta a shekara ta goma kaga kenan aka yi ramadana da shi aka yi shawwal zulqa'da zulhajji shekara ta goma ta kare aka yi muharram safar rabi'ul awwal sha biyu gare shi Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah shekarar jarir nawa tare da manzo Allah kenan wata bakwai amma malamai sun kasance suna son hadisan jarir saboda mutum da shi ƙarshen rayuwar manzo Allah yanzu akwai ma lokacin da ya kawo hadisin almasu al kufai wani ya tambaye shi ce wannan hadisin naka bayan an saukar da suratul ma'ida ne ko kafin ka sauka yanzu a suratul ma'ida aka yi magana a wancan a wanke kafa shi ko yace ya gaba zuwa ana na kafa sun kufai sai ta aini ban ma musulunta da sai bayan ma'ida ta sauka yi ke wannan ya nuna tare da aya ta ce a wance manzo Allah ya saka kufi don haka ya nuna hukunce hukunce da guda biyu mabambanta ita a wanke kafa in tana da kuɗi a shafa ta in tana kan kotu sai yan shiya suka zo suka juya ado suka ce a in tana da fili a shafa ta in tana cikin safa a cire safa to sai dai a shafa a kai saboda ɗaya shafa musulman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam جرير أنه أبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استوسك النار في الوقت اللي أنا يا أبنا حج الحلفانة ماذا قال لك مجري استوسك النار حتى متى نيسي يشيروا wannan ya nuna jarir mutum ne jahawari kau irin masu babban murya ɗin za su rika ta jama'a saurara ku saurara mai babban murya ake sa ne iri na ba a sa shi irin wannan irin malam ba za a tasu yi wannan sai a ina ko ni gaburiyar da rika sai mutane su shi wannan lafika ta kara ta kala sai da manzo Allah ya lura ta mutane sun saurara take la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd jama'a kar ku koma kafirai a bayana sashin ku suna dukan wayarsa ma'ana kar ku dawo kuna yaƙar junanku wannan hadisi ya yi daidai da hadisi da ke cewa sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne amma ya karka ne ne kafirci وإن هذه ما لن يتنسى حديث الوعيد لي هذه لك أتي تتركوا على ما كانت تمر على ما جاءت ذا أكرا تاسين بأن الذي تقسم كما ذا أعير ذلك أحكى أما با ذا أكاثر تقوى أدليل الفوى سبو دا يلوان ترحم الله سبو دا وصد للمينة ما سنونا فقال هكذا نائف الله إيه ونبدأ الله تبارك وتعالى في سوى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذا قل يا بيو na muminai suka yi yaƙi ga su suna yaƙi ga su kuma Allah ta kungiyoyi ne na muminai kada shi wannan ba zai ba mu hujja ta da ce shi kenan abin da kawarin suke yi a kawarin za suka yi turan da aka yi yaƙi da wanda ke tare da Ali da wanda ke tare da mu'awar duk an kafir saboda an yaƙi juna kuma bada su aka fara yaƙi kai bil hasil ma su suka tada wutar yaƙi su suka aza harsashi su suka kaska a shanar wannan yaƙi ana zaune lafiya suka tada shi suka ririta saɓanin da ke akwai ƴar taguwa ce ba ta wuce taguwar da reza ke yi ba sun karin kaɓar karta sai da ya kaima namiji talatin na ya shiga cikin kafar da ɗan kaɓar sun ka haifar da cikin cikin al'umma sannan suka zame jiki suka ce masu yaƙin nan sun kafin sa wannan hadisi al-imam al-bukhari ya kawo shi don ya nuna ne cewa malamai magadan annabawa ne abin da ya wajaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na haƙƙin karantarwa ya wajaba ga malamai zaka cewa manzo Allah ya ce a saurara in zai yi jawabi wannan haƙƙinsa ne kuma haƙƙin magadansa ne malamai in suna karatu a saurara da shi insaf malamai sun ce insaf martaba ce ta biyu wajen karatu karatu مرتبة nawa gare مرتبة martaba biyar ne sai dai a zamanin mu muna kai su shidda ثم الانفاس ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر توني لي زام قال مالك ادريس الكتابة ايه الاستماع نفرقوا كالجيع متنا ايه صورة لينا ولينا صورة لينا صورة لينا صورة لينا wani na sauraren karatu yana wasa da hankali wani na sauraren karatu yana can yana wani nazari ya jiya amma bai da hankali na biyu ne al'infa a mai da hankali mana duk da kallon mai karantarwa ma daga cikin infa saboda mai da hankali ne ga karatu shi sa Allah tabaraka ta'ala ce idza qura'a wa idza qura'a al-qur'anu fastami'u lahu fi qara da wa ansitu wannan na biyun yana zama wajibi a lokacin da ake sallah kana ma amma ba duk wanda ya saka ka din ƙwararre wajen ka zo kai tsugunni ka saurara ba a'a ba wajibi bane idan mutane suna cikin cin kaso su sai wani mai shago ya ga shiri da cibiti ke ɗauko gefe kawai ya fara ya fi wal qur'anil hakim ba ce duk makauta sai sun daina hira sun dawo sun saurare su ba wannan aya ta sauka ne game da karatun sallah jama'a ya kalli yana karatu na mu ya wajibin shi الانصات الاستماع والانصات ما يدخل كلمه صلاه وسمى ما اكو شيء من سقط شيء فعرفت او لا غنى عليها فرس شيء كربوسا فجيها كما اذا هنكلي كربوسا سمنك كياي سمنك جيك هردتي سمنك اي اي تي دي سي سمنك كلام تبدا مثاني دعاك كلك هي بغاواتي شيء كاي سوري الزما مالا يلي واجي كوني كلام متى كاين دبندب سيغا كبيسو هنكلي وترانا za a zama malamai din Allah ya samu dace wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk فأكاو صلروا دجا تيجر القرآن ولا تيجر الكنو ولا تيجر تنا بعد تنا تنا دا الأمة المسلمين دورة دا تشريا سهر دا سلسة بخاري دا مسلم أفانا أربعين وانا دورة عن صابة إنسا مو صابة شورة مسلمة وما أقول أن تدخل نصرة إنسان حديث بخاري ده مسلم شوف انا الجمع بين الصحيحين ne ba bukhari daban muslim daban ba an haɗe su wuri guda an shafi isnadi an ɗan mammatsa an takura abin na da ɗan sauƙi karka ga wahala eh eh ba wannan da kake yi ba kai za a fara wannan daura da yadda Allah a farkon watan Yuli 2009 shiga daura